Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Yan uwa barka da dare, ya hidima ya kokari, ya ijtihadi ya azumi. To Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya karbi ibadar mu alfarma annabi da alkur'ani Masha Allah za mu ba da sirri da Allah daure a yi a wannan goman karshe ko yaya ko su ɗaya rayuwa ka yi wannan ana samun fatahi da jalabi da lufi duk wani matsatsalo na rayuwa da ake ciki Allah zai dauki alfarman annabi a dore a ya hayi ya mu ba yawa dubu sha biyu kawai ake so ka yi adadin dubu sha biyu za ka iya rarrabawa yau kai dubu kaza yau kai dubu kaza dubu sha biyu da ake so ka yi wanda ka yi shi akan dukkan bukatan ka da in ka yi sai ka yi addu'a ko shi addu'a roƙi muradi duk abin da ake so mu ma a sama a cikin addu'a to insha Allahu akwai fatahi akwai kabuli ai nafila ai miftahul amr shine istighfari salatan nabla ila illallah sai a fara kowane lokaci za a iya yi ko da rana ko kana tafiya ne za ka iya yi za ka iya yi kima lalle yana da matukar mahimmanci a daure a yawon nan wata idan goma na tsakiya mun shiga za mu gaya muku me ya kamata a ja wannan goma amma ka ai wasa da wannan dama lallai lallai wasu suna neman irin wannan da ba su samu ba to amma gashi an samu anan lallai a yi kokari da Allah a yi wannan sirri alaikum mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka manya manyan malaman mu alkhairi da alkhairi alkhairi mai yawa da biya bukatun mu da na iyayen mu da masu cewa masu da kan bukatun su Allah ya biya musu farma annabi sallallahu alaihi wasallam da abu da karfin mu Allah ya mana maganin shi dan annabi da share mana hawaye kuma Allah ya yanta ma a cikin wannan wata mai albarka wanda ake yin ta bayi laifukan da ake yi Allah ka dauke ka dauke ka warware matsalolin da suka yi yawa a rayuwa Allah ka warware eh, tsadan kayan abinci da abubuwa Allah ka warware ka wadata mu da lafiya ta jiki da ta ruhi ka ba mu abin da za mu ci mu sha mu yi sutura mu hidimta ma da yan uwa da <coughs> abokan arziki ما شاء الله والله جزاك الله خير مو عفوا انا